is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo a mitoci 1725 da kuma 60. a kullum mazauna jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel ke farin cikin jan ragama shirin na wannan hatsi. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan badakalar siyasa a jihar Niger sai kuma wani tallafi da aka kaiwa 'yan gudun hijira a jihar Adamawa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya Masu kada ƙuri'a a Birtaniya za su doshi mazaɓu a yau Alhamis a zaben majalisar dokoki wanda jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa da wuya a iya hasashen sakamakon saboda an yi kankan. Sakamakon wani binciken da aka yi jiya Laraba na nuna cewa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Firaminista David Cameron na da goyon bayan kashi talatin da uku cikin 100 na masu kada ƙuri'a a Birtaniya. Ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta Ed Miliband ta ɗara ta masu ra'ayin riƙau ɗin da maki ɗaya ne kawai. Zaben na nuna alamun cewa sakamakon zaben na iya tilastawa ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun ƙasar biyu ta buƙaci kafa safuwar gwamnatin haɗin gwiwa da ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka samu kujeru ƙalilan a majalisar ƙasar mai jimla kujeru ɗari shida da 650 manazarta dai na kiran wannan zaben da cewa shine zaben da ba a taɓa gani ba a ƙasar wanda ba za a iya faɗin abin da zai faru ba. sakataren harkokin wajen amurka john kerry yanzu haka yana ƙasar saudiya ya kuma ce zai yi magana kan kudirin tsagaita wuta na jin kai a yakin da saudiya ke jagoranta kan 'yan tawayen hausi da ke ƙasar yemen john kerry ya ce muna kira ga duk ɓangarorin biyu duk wanda ke da hannu ya mutunta dokar jin kai da kuma ɗaukar duk hanyoyin da suka kamata na tabbatar da an kare farar hula daga faɗa da ake yi a kuma bayar da damar shigar da kayan agaji ga masu bukata. Kerry zai haɗu da shugaban ƙasar Saudiya Abdurabu Mansur Hadi, shugaban ƙasar Yemen, wanda ya yi gudun hijira zuwa Saudiya. Ƙasar Saudiya dai ta ce tana nazarin dakatar da kai hare-hare ta sama da ma sauran matakan da take ɗauka kan 'yan tawaye na Houthi. Ma'aikatan jin ƙai na kuka kan wahalar shigar da abinci da sauran kayan buƙatu ga farar hula a Yemen. Kerry dai ya ce dakatarwa da za a yi dole ne a yi ta ta hanyar da ba za ta baiwa kowa damar kare wato ƙara kame wani yanki ba ko kai hari ga waɗanda suke ajiye makamansu. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan ISIL da ke ƙasar Iraki sun kutsa kai cikin matatar man fetur ta Baiji da ake takaddama a kai. mai magana da yawon ma'aikatar tsaron ta amurka kanar stephen warren ya ce cikin sa'o'i 48 da suka wuce ne mayakan sa-kan suka kutsa cikin matatar ya ci gaba da cewa jami'an tsaron ƙasar iraki suna cikin harabar matatar man kuma a halin yanzu suna hana mayakan kama matatar man amurka da sauran sojojin haɗin gwiwa sun kai hare-haren jiragen sama aƙalla biyar da kewayen matatar cikin sauyi ashirin da hudu da suka wuce a yankunan fatattakar mayakan sakan a garin baiji dai na kan hanyar zuwa birnin Mosul wanda yake babban birni mafi girma da mayakan sakan suka kwace. waran da ya ce yakin da matatar man fetur ɗin da yake shine mai muhimmanci matatar ta daɗe ba ta aiki. Wata babbar barazana da buga kirji daga wani ba amurke da ake zargi 'dan kungiyar ISIL ne ta sa jami'an hukumomin leƙen asirin amurka kula ko da yake babu wasu alamu da ke tabbatar da yiwuwar barazana an wallafa barazanar ne a shafin ranar yanar gizo da ake kira jos pestit sakon na cewa harin da aka kai na ranar lahadi a garin garland da ke jihar texas somin taɓi ne sakon ya ci gaba da cewa muna da ƙwararrun wato ƙwararrun sojoji 71 a jihohin amurka goma sha biyar suna kuma jiran umarni daga gare mu don kai hari duk inda muke so mawallafin yana amsa sunan abu ibrahim al-ameriki wanda yake ba amurki ne kuma ɗan ta'adda da ake tsammani yana can cikin yankin wata kabilu wato yankin kabilu na ƙasar pakistan ya kuma rubuta cewa watanni shida masu zuwa za su zamanto abin mamaki mai magana da yawon fadar white house john ennis ya faɗa jiya laraba cewa babu wata alama da take nunin cewa ko dai ɗaya daga cikin mutanen na aiki ne da umarnin ƙungiyar ta isil jami'an ƙungiyar leƙen asiri sun faɗa jiya laraba cewa za su ɗauki sabon barazanar da abu amurkin ya yi da tsanani amma suka ƙara da cewa tun da aka kafa wannan barazana a kan yanar gizo abin bai ba su mamaki ba. Wasu mutane da ake kyauta zaton barayin shanu ne sun yi kwantan bauna suka kashe akalla mutane hamsin da hudu a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Kenya suka sace ɗaruruwan dabbobi. Hukumar agajin gaggawa ta Red Cross ta yankin ta ce kusan mutane 350 aka kora daga gidajensu. Jami'an tsaron 'yan sanda dai sun ce harin ya fara ne ranar Litinin lokacin da wasu barayi suka kai wa wani ƙauye hari suka sace dabbobinsu suka kashe mutane bakwai mutanen ƙauyen kuma sun kai harin ɗaukar fansa labaran duniya kenan kuka saurara. Majalisar Dokokin Jihar Niger ta kasa zama domin gudanar da aikin ta jiya sakamakon mamaye harabar majalisar da jami'an tsaro suka yi tare da amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa 'yan majalisar. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na dauke da ci gaban rahoton. Wannan al'amari dai ya haifar da ruɗani matuƙa tare da jefa ayar tambaya ganin yadda za a hana ‘yan majalisu ashirin daga cikin ashirin da biyar su shiga zauren majalisa domin gudanar da aikinsu. sabon kakakin majalisar Honorable Isa Kawu ya ce babu wanda ke da damar hana su shiga majalisa domin gudanar da aikinsu. Ba wanda yake da dama na hana wani zababben dan majalisa ya je ya zauna. Amma akwai tunani zaman ku na yau za ku rubuta wa gwamna takardar gargadi na tsige shi. Ina ujja ni ban gani wani maganin da aka rubuta na tsige gwamna ba. Batun jefa barkonon tsohuwar dai ya yi matukar tayar da hankalin 'yan majalisar. Honorable Bello Agwara shine sabon mataimakin shugaban majalisar. Abin da ake ce mu barkonon tsohuwa dukkanmu da muke gurin har shi sabon kakakin majalisa da ni karan kaina mataimakin kakakin majalisa ba wanda wannan abin nan tiyagas din bai sama ba. To amma ana ta gefen rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta tura jami'anta a harabar majalisar ne domin tabbatar da tsaro. Mr. Ibrahim Gambari shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger. And there was a report that there, there, there, there were people on procession which the assembly constituted a threat were there to prevent life and property. Ya ce akwai rahotanni da suka samu da ke nuna cewa akwai wasu mutane da ke yi wa majalisar barazana don haka mun je majalisar ne domin kare dukiya da rayukan jama'a. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta nesanta kanta daga rikicin majalisar kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Ɗanladi Indayabo ya shaida mun ta wayar salula. Gwamnati jihar Neja ba ta da hannu a ciki. Kamar yadda ka sani ne sa hannu a yadda ake gudanar da al'amura na yau da kullum a majalisa baya cikin tsarin. A halin da ake ciki dai wata kotu da ke zamanta Amina ta hana 'yan majalisar jihar Niger ɗaukar duk wani mataki na tsige gwamna Aliyu alƙalin kotun mai shari'a Idris Ebuti ya sanya ranar 27 ga wannan wata na Mayu da muke ciki domin ci gaba da sauraron karar da gwamna Babangida Aliyu ya shigar a kotun domin neman a hana 'yan majalisun ɗaukar matakin tsige shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. da girma. A bar yin haɗamar makami don gina kai da sauri a ƙyala da girma. To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Thank you. son go jugu tena sauna Masha Allah ma soma Wa malira ku gono bi mo wa suma sauna Masha Allah ma soma Ala ni che dɔngli da kɛra an ala sɔn ala de y'an ta ye u bɛɛ b'an jugu yala paseke an bɛ se fo ka diɲɛ wele u bɛ sigan gɛlɛ u tɛ se yamemaliza rapu bingo awne oh, don an ka rapu jara diɲɛ bɛɛ ye alihamudulila u rapu mɛn ko rapu bange dɛlɛ nka ye kan tɛ taɲɛ tɛ kɛ fɛn orotujɛ dɔ ka kuma ka ye ala bɛ ko min n'aw tɛ ala filɛ ona yele na yɛlɛ ka dɔnniya di ka ban ka di k'anw ka hɛrɛ bɛ dayɛlɛ don o ala fo ka tila ka bangebaaw fo an b'an ka fanuw fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ala ka sini kɛnɛya di an n'aw bɛɛ ma ka labanko ɲuman natigɛ kabu kɔnɔ ka bɛɛ banna gauto anye mali rapu pa amena aifoye oka rapu masakya unana anye prapu pakajira benyana anya foya mena koni nyogote kata mali la kujinya benga rapu nyogote diblala onko chebe segen kwe onku nubeka nyengo ya ube vinyani Nagura puduma de, onge sega dalila. Sabu mana jena polo ama muge malila. Endi gura do rapula, odla jama baumpe. Kasirigini ibato ya mumanya wa Amerika umpe. Jeve bana mebi pase anga son begadi. Ambila son ambila don anga biti begadi. Anga jelma ja, ote biye awulana tai. Alay donya muda moti pande ame sanatai. To mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Adamawa inda hukumar agajin gaggawa ta ƙasa ta ziyarci sansanan 'yan gudun hijira ga wakilin murya Amurka Sanusi Adamu da ci gaban rahoton. As I look at you, I see some children that certainly are malnourished. As I look at you, I see some people with conjunctivitis in their eyes. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya Daura Tuwari kenan ke cewa, na lura cewa da yawa daga cikin ku yara ƙanana na fama da karancin abinci mai gina jiki. Na lura cewa da yawa daga cikin ku na fama da ciwon ido. Za mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun takaita wannan ciwon ido daga yaduwa tsakanin ku. Ke jawabi ga mutane 275 na 'yan gudun hijira da sojojin Najeriya suka ceto daga dazuzzukan Sambisa a sansan sansanin malkohi na yola fadar jihar adamawa da kuma hukumar kai dokin gaggawa na ƙasa wato nema tare da taimakon likitoci kwararru a fannoni daban-daban ne ke aiki kafada da kafada domin kulawa da 'yan gudun hijiran a kokari da ake yi na ba su kyakkyawar kulawa kafin sake haɗe su da iyalansu sai dai ziyarar da tawagar hukumar kai dokin gaggawa na ƙasa nema karkashin darakta janar ɗanta alhaji sani cd zuwa sansanin sansanin 'yan gudun hijira na Malkohi da ke yola fadar jihar Adamawan. Ya gamu da fushin ɗaruruwan 'yan gudun hijiran da suka jima a sansanin waɗanda ke neman a mai da su gidajensu amma ba su da sukunin komawa gida domin shiryawa shekarar daminar bana. Matsala mu ba tafiya zuwa gida ne. Mu talkoki ne muka rage nan masu karɓa kuɗi gwamnati sun ga sun tafi gida sun bar mu a kam. mu kuma ba makarantu. An diba wayansu sun tafi makaranta amma shauran kankana na nan. biyu wata ɗaya yanzu ba mu taba samu sabulu wanka ba sai muna tafiya bara kamar mata makeri muna bara ana muna ana, ana ba mu sire biyar muna wanka da shi. Darakta General na hukumar kai ɗokin gaggawa Alhaji Sani Sidi da yake jawabi ga 'yan gudun hijiran ya nemi su baiwa jami'ansa da kuma kungiyoyin sa kai haɗin kai yayin da suke zaman gudun hijira. Za a yi mata sutura saboda ku samu kuna canza tufafin da kuke sakawa. Mu za mu biya telolin za su yi muku ɗinki da mata da na yara sannan akwai likitoci da muka zo da su yanzu da magunguna da masu malaria daga yanzu za su fara duba kuwa bincike da na gudanar ya nuna cewa kwanaki hudu da isowar mata da yara ƙanana biyar sansanin 'yan gudun hijira na malkohi da ke yola fadar jihar adamawan wasu daga cikinsu sun fara kokawa da karancin abinci kamar yadda wannan baiwar allah ta shaida mini eh to alhamdulillah amma muna da matsala guda ɗaya. har yanzu ta fannin abinci din ya dan an kasa mana eh kamar jiya da yamma ma akwai dakuna sun kai mutane sama da arba'in wanda basu samu abinci sun ci ba sun kwana haka wani abin da ya ja hankalin jama'a musamman yan jaridu shine lokacin da malama to abbas ba su ma san an kaddamar da zabubukan tarayya da kuma na jihohi ba har ma ba mu an yi zabe da sabobin gwamna da shugaban kasa sun hau mulki ba muna jeji kamar dabbobi amma mun gode muku da Allah ya baku nasara Allah ya kara muku kididdiga ya nuna daga cikin mutane 275 biyar da ke sansanin yan gudun hijira na Malkohi da ke yola fadar jihar Adamawa. Mata talatin na da juna biyu, ishirin da ɗaya na kayarwa, sannan kuma yara tun da ɗaya ne ba sa tare da iyayensu. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. To a gaishe ka yanzu kuma ga Juma'ari da shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. zan foliyo abai da kyau bare alaka na mai kirku. Kyarama ma Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon foliyo. Masu ranar rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka musamman na ciwon shan inna da duniya ke ƙoƙarin ganin bayan ta kwata-kwata daga doron ƙasa. Ga Nasiru Yakubu birnin yaro nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Alamu dai na nuni da iyaye sun yi na'am da sabuwar allurar rigakafin polio da ta shiga cikin tsarin rigakafin yau da kullum da hukumomi suka aiwatar. Kamar yadda wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya shaida mana cewa an gudanar da kashi na uku a jihar Niger. An gudanar da aikin ba da rigakafin cutar shan inna karo na uku a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Sama da yara miliyan biyu ne dai aka ɗiga ma ruwan maganin rigakafin na polio a wannan karo. Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger dai sun ce ba a samu wata matsala ba a lokacin aikin rigakafin saboda matakan da suka ɗauka na ba da horo ga ma'aikatan da ke aikin ba da rigakafin. ya Yabagi Aliyu babban jami'in kula da aikin rigakafin polio ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Ya ce bayan da suka kammala kwanaki hudu suna aikin a faɗin kananan hukumomi 25 da ke jihar Niger daga bisani sun yi maimai a inda ake ganin an samu matsala. Muka duba muka san wuraren da za a yi mop wuraren ba mu tabbata cewa an yi sosai ba a sake zagaya wuraren na yi shi na muke kira mopop za mu yi wannan yau amin gobe da jibi eh. targetin yaran da kuka sa ran za a yi allura eh, to eh, target din kamar yadda muka saba yi wajen sama da dubu miliyan biyu A wannan karo dai rigakafin polion ya zo daidai lokacin da ake gudanar da wani rigakafin a kasashen da ke faɗin lahiyar Afirka, inda babban daraktan ya bayyana abin da suke so su cimmawa game da rigakafin. Gurinmu shi ne muke ce, kasan an ce rigakafi ya fi magani. To, kasan kaman lokacin da WHO eh, Regional Coordinator magana ya ce, yana ta ba ne kama alluro rigakafin da muke bayar na cututtuka da a ce ba ba da eh, irin wannan rigakafin yanzu da irin mutuwa da za a dinga samu a kan bakon doro a kan meningitis kan tarin lala kan abubuwa da muke ba da rigakafi kan abubuwa da muke ba da rigakafi da zai da cututtukan nan da sun kakkashe yara kuma na farko kuma muna so kuma ba wai eh, yara kawai za a abin nan ba rigakafi ba akwai rigakafi ma na wasu manyan mutane kamar rigakafin na anta kamar na meningitis da sauransu da haka duk afirka ana yin wannan allurai yanzu duk afirka ana wannan satin da na gaya muka sana 24 zuwa 30 nan ana nan ana ana activities da na ana to ana ba da allura din Dr. Yabagi Aliyu daraktan kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Bauchi kuwa. A ƙoƙarinta na yaƙi da cutar shan ina a jihar Bauchi ya sa hukumar inganta lafiya a matakin farko ta ba da kambun girmamawa wa ƙananan hukumomi guda uku ciki har da ƙaramar hukumar Damban. Shugaban riko na ƙaramar hukumar Damban Alhaji Abdu Umar ya bayyana jin daɗi dangane da kyautar girmamawa. Na ɗaya tukun dai na ji daɗi, na ji daɗi ita agency ɗin nan ta yi recognizing abubuwan da muke yi, efforts ɗin da muke yi akan wannan eradication na polio ah, gaskiya da ni da tim dina kullum ana tare day in day out muna nan ana ta kokarin a ce kowane yaro an ba shi wannan rigakafin don a ce set. ba kuma set ba Najeriya gaba ɗayanta ta zama free of polio to to um, shi commendation an baka cikin biyu ne da ko ya sa ka ji daɗi ka abu nan ka sauka ƙasa ko kuma ya arzama ka ka ƙara yin gaba to ina fatan ni a nima ke ƙara gaba za mu yi Allah yadda za mu ƙara gaba za mu sa himma za mu iya ƙoƙarin mu ga mun yi maintaining ciyamomi uku ne aka ba su wannan commendation ni ina ɗaya daga ciki kuma gaskiya na gode na gode wa Allah to ba wani abu bane ba a cikin surunin surunin dai shine kullum muna tafe duk abin da aka tambaya na aiki ko muna da shi ko mu da shi za mu yi kokari mu yi shi kuma kullum muna zagayawa mu ga ayyukan nan da ake yi suna tafiya daidai bayan haka duk zama da ake na na tattaunawa akan aikin da aka gama a rana kullum muna tare da mutanen da su tim ɗinmu ana a tattauna mai matsala a faɗa yadda aka samu rajashin a faɗa za a then sai a tunanin to ya za a yi a kawar da waɗannan matsalolin duk a faɗa kuma a baza a tafi a je a ga an kawar da waɗannan matsalolin yau kuma su kansu ma'aikatan akwai waɗanda muka ƙara yanzu kamar jaurawa a wurinmu akwai yanda babu su sai muka ƙara cikin ɗan abin da Allah yake bamu sai mu ƙara ana ɗan ƙara da jaura kamar jauro guda bakwai ne ko ne za a ba shi a dubu uku saboda ya je waɗanda suke zuwa fulani wanda ba a san su ba su jaurawa nan sun san su sun san sun zo to da aka sai a bi su har can yanda suke a je a ba su wannan rigakafin kuma an ga hakan ana yi din kuma kullun ana yi kuma daina ba za mu ci gaba da yi a ma'aikata na gaskiya duk wani kokari na aiki akan wani al'amarin suna ba sa kullun suna kan aikin su a'a kwamfuta ya tura a'a wancan ya zo ya karba so gaskiya ba su da ba su da matsala abuja i think ina ganin muna ɗaya daga cikin local government da ta zo na farko a hidimar coverage kira na ga iyayen yara shine su saduda wanda mun san suna yi a haɗa kai gaba ɗaya a ce dambam da muke dangantaka da da yobe wanda an taba samu a ce an dage mun tsayar da wannan abin da namu status namu akan akan hirmar coverage ko kuma eradication na polio ba mu da shi Alhaji Abdu Umar shugaban riko na karamar hukumar Damban kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya A gaida Amina Abdullahi Girbo yanzu kuwa sai a gyara zama domin sauraron wasan kwaikwayonmu na in kunne yaji. baba na'am Babu wani ina yan uwana ne suka tafi suka bar ni ko aikin su kika yi suna bayan gida ga su can suna ta kawa gada suke baki je su ba hmm. baba wani wannan dan wannan ba su ringa zama a dan kusa da ni ba muna dan hira suna ɗebe min kewa yanzu sa tafi su kaɗai ne su bar ni ni kaɗai a nan gurin su kwacin can suna wasan su ni ma yanzu wallahi ba don wannan larurar ta ba da da ni za a je a ta wannan tsalle-tsalle da kawa din to ba gani ba yar baba eh. ba sai mai ta hiran mu ba baba ai yaro sai yaro wani sokon ai ba zan iya miki ba kin ga eh, ko yaro da yaro ai ya fi daɗi haka ne haka ne yar baba yar baba wanne ya dalilin wannan ciwon nawa kuma a haka zan ta zama kenan ni yanzu gashi ko makaranta ba na zuwa saboda wannan larurar tawa ga kuma aure kowa ya zai aure ni da irin wannan larurar ni ban sani ba yar baba hmm? babban laifin da na babanki ne duk lokacin da suka zo masu digon bakin nan kurisi yake yi ke kuma ba za ki yi dabara ba tun da ba zama yake a gida ba ki samu ki lallaba ki kai ni saboda in samu ni ma an tsallake wannan abin gashi yanzu an zo an banna a haka ani Allah bai doran wannan tunanin ba ma da wannan dabara da tun farko na tuna da hakan aka yi babanki shi ya miki wannan babbar matsalar nan tasa ce to yanzu babu a haka zan zauna da kuke tattauna ne ina daga cikin ɗaki ina ta jin ku malam kenan hmm. ai yar baba ce take ta nuna mu ta damu dangane da wannan gurgun tata ko in ce dangane da shanyewar kafafuwan nan nata guda biyu take cewa ina yan uwanta nake gaya mata sun fita suna bayan gida suna gada shine take nuna min to ita yanzu ya za ta ba sa zama gurinta kuma ga wannan lalura da ta same ta na ce wannan babbar matsala babanki ne ya jawo miki muka dai jawo mata ne haba malam ka manta lokacin da masu ɗigon baki suka zo itace ka ɗauka ka bisu da ƙarfin Allah za ka bubbuge su da kyar suka sha hmm? ai ni foliyon ne a lokacin duk ban yarda da ita ba saboda yadda ake faɗin ta tana da kaza tana da illa kaza illa kaza ni shi sanya na gani ba foliyon nan na gani a zahiri ba wannan ɗige digen ban san yadda ake yin sa ba na hana wallahi gashi abin kuma ya zo ya cin mun ma ba ma zai cin mana ba ya cin mun yanzu gaba ɗaya ma hankali na ya tashi gaba saboda irin maganganun da na ji yayin nan tana yi to abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma a Washington na cewa karfe uku da minti 26 na asuba yanzu kuma sai ra'ayoyi da ko masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Sashen Hausa na murya Amerika yana son ku kasafo na ga gwamnatin tarayyar Najeriya da talakawa a kan waɗannan mata da aka samu da ciki gudunmuwar da talakawa za su bayar gada su nuna kama ga waɗannan 'yan mata domin kowa zai iya kan kai ne cikin wannan hali gwamnati kuma don allah su ɗauki nauyin karatun waɗannan yara da nauyin waɗannan mata domin kare musu mutuncinsu sako daga wajen masu muhammad yin Assalamu alaikum ta fi hausa na murya Amurka mai magana sai malami Ali Ganga PCRF local gwamna Oyo State. Don Allah ina so in bayyana ra'ayina game ga matan da sojoji suka kubutar da hannun an ta'addan na masu bata mana sunan musulunci. Don Allah gwamnati irin matan nan da aka samu da ciki don Allah kada yaudare su ka a tsamace su dama Allah ya riga ya kaddare wannan abun zai faru a gare su saboda haka yanzu sai su yi hankuri kawai su ɗauka komi na Allah ne a kula da su sosai yaran nan da suke haihuwa ai ba su lalatattu waɗanda suka saka musu ciki ciki su adda laihi saboda haka ka a kyamace su don Allah a yadda da hukunci ubangiji dama Allah shi ne tulijin laila fi nahiri wa tulijin nahara fi laili wa tulijin hayya min al-mayyit wa tulijin mayyit min al-hayy saboda haka duk abin da ya samu da adam ya yarda da Allah hukunci ne ta ubangiji da fata Allah ubangiji ba natsuwa a cikin zuciyar to madalla kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai Masu kada ƙuri'a a Birtaniya za su doshi mazaɓu a yau Alhamis a zaben majalisar dokoki wanda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa da wuya a iya hasashen sakamakon saboda an yi kan kankan. Sakamakon wani bincike da aka yi jiya Laraba na nunin cewa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Firaminista David Cameron na da goyon bayan kashi 33 cikin 100 na masu kada ƙuri'a a Birtaniya. ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta ed miliband ta ɗara ta masu ra'ayin rikau ɗin da maki ɗaya ne kawai. Sakataren harkokin wajen Amurka Jan Kerry yanzu haka yana ƙasar Saudiya ya kuma ce zai yi magana da ƙudurin tsagaita wuta na jin kai a yakin da Saudi ke jagoranta kan 'yan tawayen Houthi da ke ƙasar Yaman. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirin baki ɗaya sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilu hacin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma malam siri da har hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.